a حديثي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستهي فاصنع فافعل ما شئت ينادى فترى نبي وفيه تفسيران أحدهما أنه على التهديد وانا حديثي تاقون دكي سكينسا جديد والوئيدي ana gargaɗin mutane su ji kunya idan ku mutum ike ba zai ji kunya ba to shi kenan ga shi nan ga Allah ma'ana mallam yastahi wanda duk ba zai ji kunya ba fa hu yasna'u ma sha'a to shi ne zai ci gaba da yin abin da yake so min alqaba'ihi idil hasilu don abin da ke akwai ala tarkiha alhamilu da ke ku a idil hamilu ala tarkiha alhaya saboda ainihin waɗannan kaba'ihu abin da ke sa mutum ya bi munanan abubuwa alhaya kunya abin da zai sa mutum ba zai yi zana ba kunya abin da zai sa mutum ba zai ci haram ba kunya abin da yasa mutum ba zai aikata wannan kunya to kun ko mutum bai da kunya sai ya abin da yake so sai da lam yakun hunaka haya idan ko kunya ta kone mutum ya zama asara yarda uhu da zai gargaɗe shi min alqaba'ihi fa innahu yuwaqi'uha zai fada masu wa hada tafsir abi ubaida na'am qaba'ihi eh ko minal qaba'i na ke ko duk ne abin na minal kanil qaba'i daga na abubuwa eh wannan kawai tukwane da maganan qaba'i hudu abin da ke sa mutum ya aikata qaba'i hudu rashin kunya saboda haka da amma muddin akwai kunya mutum ba zai aikata qaba'i ba wannan fassara wannan kenan والثاني تفسير نبي نوى وانتهى حديثي إذا لم تستهي فاصنع فافعل ما شئت أن الفعل أيك إذا لم تستهي منه من الله إذا لم تستهي منه بدأت كنيا دقا وانا أيكي با دقا الله با نكون جكا نبكينا كنت منين وانا أيكي الله يا حلق أشي in ku Allah ya riga hana sashi babu jin kunyan Allah shi kenan suka yi abunka aikata shi halal ne lam tastahi minhu aikin kenan ko min Allah fa'alhu innama allazi yanbaghi tarkuhu abunda ya kamata ba za a aikata shi ba huwa ma yastahi minhu wanda ake jin kunya daga gare shi daga Allah shi ake bari وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن حني yanzu ga ruwaya guda biyu amma cikin su suna sun yi karo don mu samu karon kafin a ina suka yi karo wancan ta'adili ne gargaɗi ne wannan kuma ya nuna halattawa ne ko kaga da ta'adili da halattawa sun yi karo abin da aka ce ana gargadi ana neman ka aiki nan abin da aka ce mu bani ne a yi ka zana an halatta ke nan ka ga wannan wai ba za su faɗo ba dole ne da ɗauki da alal awwali in mun ɗauki na farkon ya kono tahdidan ka kaulihi ne imalu ma shi'tu muna da irin kwatankwatan sa alqur'ani ku yi abin da ga dama ai ba an halatta musu bane ba wa ala tsari da kono izinan a ibahatan tunda in ka baka jin ba baka jin nauyin aikin nan kuma baka jin kunya daga Allah aikata wannan babu abun kunya to shi kana zaka yi abun kaga halastawa ne fa in kila idan aka ce fa hal min sabilin shin akwai wata dama ila hamlihi alal ma'ana yayi a fassara hadisi da wannan ma'anan guda biyu kwantolar ba su haduwa wannan ya hana wannan ya halatta haka ga ba su haduwa wala ala kauli man ya hamilul mustarafu ko da a maganan wanda ke hana ke halattar da kalma da ta yi haɗaka a ce duka ta nuna su banda irin nan ala jami'i ma'anihi لما بين الإباحة والتحديد من المنافات سبدا لما بين الإباحة والتحديد سبدا بندك كان هل التاوى بدرجة يا ورولي جونا هل التاوى يا ورولي درجة إيكو درجة كذا أي هنا هل التاوى ذكر ولكن اعتبار أحد المعنيين sai lu ɗaukar ɗayan ma'anoni guda biyu yi jibo iti bala da aka yana sawa ɗayan ma zai iya yi wa a taƙaice abin da ake nema a wannan wal maqsudu anna zonoba abin da ake nufi gaba ɗaya zunubai rufaful haya suna raunanar da hankali hankali yake kunya hankali ne zunubai na haifar da raunin kunya a na rage dai hankali min al'abdi mutumin da yake kai mutumin da ya yi rawa a gaban mai kalangu mai ba zai ba duniya kuma zai ko kuma a ce wanda yake haram zai iya rawa a gaban mai kalangu wanda yake zaune a gida yake kwana a cikin haram zai iya rawa a gaban mai kalamu wanda ne wanda ke kwana in da kake kwana a haram ne shi ma matsalar na fushe kaga daga nan ala zakika mutum ya kamata in kana duk inda ke zaune to in ana bin ka haya ka biya kada ka ɗauka kakka yadda tsakaninka da mai gida ce Allah ya sa sannan kuma kada ka yi cikin cikin ka kwace fili sai gini a kai rayuwa ka cikin haram kake kwana yau ce za ka gyara wanda ke sanye da tufa na haram ko da ku ba ka kai ta ga a ka haram ne tun da duk da za ka fara ya kamata kai ta dabburin ta halacci ko kwayar kamar abin da za ka ci ne labun da kai ta fa don kada ka ci abin da yake haram ne zai ɓata rayuwanka gaba ɗaya ba za ta yi kyau ba sai dai ba za ka gane ba sai ka ga me ya sa ka kafa ka ba me ya sa ka kafa fahimta ka ba haram ɗin nan ne ƙaba'ihu hmm? ai jam'i ne ma aka ce kaba'ihu fa هذا ظاهر والمقصود أن الذنوب تضعف الحياة من العبد حتى ربما سلك منه بالكلية يو أيما متون دداما ما تفيا إن هي تفيا لكن في تدقى كنيا دا ما مستيزم غير كنيا kuma ko yanzu ma gani ba in an ce mutum ya ce ya kanan malam ba ma ke yake ya ba za a ce ya kanan malam ba ke in ba za a ce ya kanan malam ba za a ce idan ka ce an je maka ka ce ta ah, fura ne da gomin nono wani fura kana san abinci a wurin mace kana san abinci a wurin yan mata kana san abinci a wurin kamar sai to in ban ci a wurin wa'annan ba a wurin wa zai saboda ko kunyar ta tafi ba ta rai sai isa mutum yake mamaki ma to idan baka ci irin nan ji aina za ka ci shi ikon Allah kunya ta tafi ba ta maganan yan mata yanzu ake ba a haram mata ne yake za a ce maka wata rana ga duk sai ya ce abin bai ne gama ya kama da wuya wanda za ka ga da dattijo kamar wani mai cin abinci kai ina ci ba ko ina ake ci ba hmm? idan ya kimsa a gida hmm, sai kai magari ba a lau amma sai kaga yaro yanzu zai je a bai zai je makaranta zuwa karfe da sai da abinci sai da abinci ba na sana'a ce daga islamiyya boko zai wuce islamiyya ha zai da kula hmm? zai iya sakin jikinsa a gaban jama'a kai a cikin nan ma na ya fitar da abincin zai ce ne fa yin wani ke je barin ci abinci mace ma za ta iya yin haka ba kunya shi ne rubba man salaka da dama ma mutum kan sutale eh, in salaka da haya udin minhu bil hatta innahu rubbama la yata'assaru bi ilmin nafi har da dama bai ma damuwa don mutane sun san bi so ihali wannan ga wannan ya zama jiki kamar yanzu ne abin yanzu wannan malaiki ne bana ihi alaihi ko mutane sun ban shi bal kathirun minhum da dama su yakhbiru an halihi ya kama ba da labari yayi kaza wa qubuhi ma yaf'alu ta mummunan abin da yake aikatawa da ma suran fariya wal hamilu lahu abin da yakan kai shi wannan ala zalika insilakuhu min alhaya sutalewa da ya sutale daga kunya akan sutale daga kunya kamar yadda maciji ke sutalewa daga idan ta ya batta a jikin kaya ga iya kawansa ga tun zabin nan to haka mutum kan sutale daga kunya bai san ma a ina kunyarta ta sutale balle komai a kotun sai da alama kun ji alaji ah. da kamar sauran aini abin nan da ya kaga suna ce kowa wa kaga suna wawa san abinci a ah, da wuya ka gaishe ka abinci wurin ya kamala ina ai kamar sai kan kamar duka attajirai ne su yanzu ko ko ko waje shiga jirgi kana ganin su na an ko kai aboki da mutum sai ce maka gobe za mu tafi za ku tafi gobe to sai ce ta goben nan na yi ba sai da yadda ya faya hajjin yauci mu kwace gobe za mu tafi sai ku yi wata a nan hmm? saba alkawari rikin mutunci na karanta aka zo wajen malam ya haɗu da ta rumfa ma mu dai mun fi ganin namu والحامل له على ذلك انسلاخه سوء ليوانس من الحياء ko a'a in ka ga irin wa'in yadda suke tsara ja tuma fa za ka ga tana wa ɗansa tsawa ya rasa inda zai shiga an turo shi a keke a yi masa alwala ne ga hannunsa haka abin nan in dai ya kasu to za a zuwa ka zuwa da yawanki fuska in ya wanke in ya wanke fuska sai su ja ba ya wanke masa hannun ya yanke masa ɗaya hannun ya zuba masa ruwa ya shafa kuma ta shafa sannan ta mika masa kafa ɗaya wani kai ba wai ba ta iya yi ba tana tsayawa wani lokaci sai sai ka ga ta sau a tsaye ana zuwa gaban Allah ka zai ta tsaye amma wannan da ya ya gama ya tura mata keken wajen sahun mata ya dawo nan ya yi kabbara daga baya baya yana kallon ko za ta ce wani rugo da gudu mun kudin in mutum ya biya wa ubansa aikin haji duk tsofansa ya tafi je haji da ta ce na biya baba na kudin umra yaye umran yaye umran mun na ga wani tsofa a aikin haji mala haƙa shi a jikin abun nan ɗinsa a jikin haramin kuma ya tafi sai kashi saboda birnin ba kone shi bai iya shiga jama'a ba tsakani da Allah kashin zai kama ka baka san inda bayi yake ba ba zai kai ka da Allah ya raza ka kai bayi sai kinta kanka ne zai kai ka ina bayi ka ɗakko shi ka kai shi inda bayi ke bayan ka gafa ma in ka je bayan sai ka kamar gidan wani ne hmm? eh, me yake da sunan idan shugabanni ba irin bayi ku ne ba da an ji ra'ada bayan gashi nan daga nesa ma bayan ne kai da ganin ginin kafin bayan ne wancan ginin bayan ya ka ɗauka wani wurin kwanan wani ne in ka shigo take kin da irin yadda kawa take turare na bula ka da daga da bayan ne ke nema sannan cikin bayan ka je ka da abin da baka taba gani ba ga shawar wanka ga bene ne ga wane ne ga wani abu a ce kamar ka dinga ce wannan mai zanyi da hin na gama ba haya sai wannan in ka gama kai sabu ka sa sabu lokacin wanke wannan an ajiye shi ka sani hannunka wannan tsaye mene ne shi zai kai ta yaran mu da wannan abu da aka makala su ba sun ga uwan mutum cire shi wannan yadda ake makala wannan sai yaro yana zama ya sai shi ma je ya goya ya go ne aka ke don kule je wancan jakan ya zuba a dan wasa shi ma shi ma sai je ya go ya shafa ya yi mene ne sai zai ka da yin haka a lokacin je na zai yi wallahi malam kashi ga yayi a jinansa ba ɗan shi a kusa ba jikan shi a kusa ba wane ne ɗan sa kusa ya zauna cikin kashin sa dole aka ba shi ya koma waje daga tanki kudana bin shi من الذهب هذه المدخول إما إذا يأتي نحن قلت إلى هجي شوفوا ما تنفعنا ندع تنكه يا وبنشي هجي انسلخ من الحياة وإذا وصل العبد إذا مبوايك إلى هذه الحالة والنه انسلخ لم يبقى في صلاحه مطمئن وانا يا يعني قاعدة مكان قريبا harkan bakar ko karatu za a wannan ka ya zama yadda mamare in kabiru daga mamaren kabiru dai bai san a wanda aka a cikin ba kuma zai baka duk karatun duniya nan a ciki amma bai da mu'amala ta addini kala zarra amma ko ina ka taɓa shi za ka ji ilimi za ka ka taɓa su sanan ka ji ilimi rasa sama masha Allah ku yi mu'amala da shi mu'amala da shi da ta ubayyi bin khal me sunan so iso gaban munafikan Madina Abdullahi bin Ubay wallahi ba su bambanci da shi Ko ta ba su bambanci da shi amma ga ilimi sai zuwa kana ilimi su ba zai amfani shi ba don menene an sutale kunya daga gare shi kwata kwata ba kunya wa’idara a ibili ta tsal’ata wacce shi hayya wa ka lafudita min layus lihu man layus lihu wa’idara a ibili su tsal’ata wajen yi ya ibili ma in ya ga fiskata ibili su in ya ga fiskan wannan haya kun ya mata kan kama shi Sai wannan yana gaban mu, ko mu ne wa kala kudita fansanka ni ma fansanka ne rayuwa na fansanka man la yuflihu wanda bai da rabu wal haya mushtaqun min al hayati ah, haya kunya an yanko ta ne daga alhaya rayuwa walgai da ruwa kuma yusamma haya walgai su yusamma haya sai dai bil kasri li'anna bihi hayatul ardi don da shi ne kafa ce rayuwa wan nabati ila tsire wad dawabi wa kadhalika sumiyat bil haya'i hayatud dunya an kira rayuwar duniya ma bil haya'i wal akhirah faman la haya ahihi wanda baya da kunya a duniya فهو ميت في الدنيا ما نقول هذا هو ميتين جزاء بنا نعم. ميت في الدنيا شقي في الآخرة جدل أبو الآخرة وبين الذنوب وبين قلة الحياة فكان الذنوب كان تنكنيا وعدم الغير adamin كيشي da سنة kishi ta suna da wa kullum min huma saboda kowanne daga cikinsu yadda da il'akhar yana haifar da daya kowanne na janyo daya duk inda daya akwai zai janyo daya wai talabu hafisan wa man istahaya min Allah inda ma'afiyatihi wanda duk yaji kunya daga Allah wurin saba masa istahaya Allah min uqubatihi Allah zai je kunyan ainihin masa ba zai kawai kin masa ba yau mara yalkahu wa man lam yastahi wanda ku bai ji kunya ba bai yi kawai shi ba bai ji nauyin saba masa ba min ma'asiyati lam yastahi lahu min uqubatihi yau mai ku. ya shi mu